kai kika samu HIV barayi ne suka shiga garin da ne aure suka kashe mun miji sannan kuma suka kashe wanshi duk a rana ɗaya duk a rana ɗaya suka kashe su sannan kuma ina da ciki tsawon wata takwas suka mm. tafi da ni a hannunsu na haihu hannunsu kika haihu hannunsu na haihu azaba iri iri ba wadda ban sha ba hannunsu nan na haihu yawwa kuma sannan suna ta bani wahala suna amfani da ni ta gabana da ta duburata suna amfani da ni suna ban wahala yanzu haka ma duburata ce take mana ciwo ko zama ban iya yi yanzu haka ma a tsugunna nake yanzu haka duburata ce take mana ciwo jama'a a taimaka mani to yanzu menene kike bukata mutane su taimake ki da shi yanzu ne abin da nake bukata al'umma annabi su taimake ni da shi kin ga dai malama taimaka min da abin da za a yi mana aiki don Allah a taimaka mani taimaka mani dubura ta ciwo take mani ko zama ba ni sai kuma me ke bukata a taimake ki da shi yawa sai abin da zan rufa ma kaina asiri wanda zan rika ci a taimaka mani, a yi mana aikin nan a taimaka mani to amma gwamnati tana ba ku magani ko kuma masu HIV gwamnati mun gode mata Allah saka musu da alheri suna raba mu magani muna sha kina shan magani yadda ya kamata ina shan magani yadda ya kamata ni da yanzu matsala ta ban iya zama malama ba ni karki damu ina zuwa kun ji wata kaddara ko ubangiji Allah ya kiyaye to jama'a wannan bayar Allah dai tana buƙatar taimako kamar yadda kuka saba taimakawa me naira 100 me naira 50 mai naira 20 mai naira 10 ku duba kasan bidiyon nan akwai account number tata ku saka mata abin da Allah ya baku iko dan Allah ku ci baiwar Allah nan wannan labarin nata ya bani tausayi wallahi wannan rayuwa ubangiji Allah ya kiyaye Allah ka yaye mana masifa ya Allah ubangiji Allah ya kawo wannan karshen gwamnatin zalunci da ake zaluncin mutane ake zaluntar mutane don wannan zalunci ne ire-irenta suna nan da yawa wanda kaddara ta same su suka samu HIV din kuma ba yawon banza suke yi ba kun ga ita wannan da aure ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye do Allah account number yana kasan bidiyon nan daga nan zaka duba kana duba zaka ga account number ko kuma ka duba saman bayo dina akwai account number ka dauka sai ka sanya mata abin da Allah ya baka iko ko naira hamsin ko naira ɗari ta samu ta dogara da kanta Assalamu alaikum jama'a wannan bewar Allah da kuke gani ita ce wadda Allah ya jarabce ta da cutar HIV wadda barayi suka dauke ta suka shiga da ita daji suka je suka bayan farko dai sun kashe mijinta suka tafi da ita daji suka je suka dinga mata fyaɗe da tsohon ciki ta gaba ta baya za a mata aiki ana neman naira dubu ɗari biyar alhamdulillah a yau ta zo gidan nan kuma a yau a life ɗina na haɗa mata dubu ɗari biyar an samu bewar Allah nawa aka haɗa dubu ɗari biyar aka haɗa. Alhamdulillah za a je a yi maki aiki. Wannan ita ce mahaifiyarta ga ta nan kwance. Mm, mm, mm. Wadda dalilin wannan ciwo da ya samu ‘yar tata hawan jini ya kama ta. Ku diba situation ɗinta kalli hannuwanta kun gani? Kun ga irin ƙaddarar da Allah ya ɗora mata. Rayuwar ta zama abin da ta zama yanzu abin da muke nema daga gare ku shine ku taimaka mata da kuɗi da za a siya mata magani bayan an yi aiki kun san dole za a bukata da kuma na abinci wanda za a dinga dafa abinci ana kai mata asibiti duk abin da ake ciki za mu yi updating ɗinku me za ku ce mama to mun gode Allah saka da alheri me za ku ce wa yan TikTok ubangiji ya Allah saka musu da alheri ba mu da wani bawan Allah daga cikin mutanen TikTok din na naira dubu ɗari uku ya saka mana billahi la ilaha illa huwa mun gode mun gode Allah saka da alheri mun gode mun gode alasaka musu da alheri ke kuma mama za a dinga siyo miki maganin ki kima in Allah ya yarda ai duk sati duk wata ne ko duk sati yanzu wannan zuwan da wannan zuwan da ne shine bai yi da ba sai kuma duk sati sha biyu na kuma za a cika sati sha biyu na sati kudu da shiga asibiti sauran sati takwas da sake shiga kuma ka sake shiga eh. to idan an sake shiga a zo a same ni zan bada kuɗin magani in Allah ya yarda insha Allah ke kuma in Allah da za mu ci gaba da neman maganin HIV na warkewa na gargajiya kuma ai kina shan na asibiti ko? Suna ba ku kyauta ko? To alhamdulillah. Tana sha ko baba? Tana sha. To alhamdulillah. yawa in Allah ya yarda Allah ya kara rufa asiri. Ba ni labarin ya haka kika samu HIV. Barayi ne suka shiga garin da ne aure. Suka je suka kashe mun miji suka kashe wanshi kuma ga ciki ina da shi tsawon wata takwas suka kora mu karfe biyu na dare suka tafi da mu cikin jeji suna ta ba mu wahala suna ta kora mu kamar shanu suka rarraba mu guri guri to su barayin da mota suka zo ne koko da menene a'a da mashina ne suka zo mashina guda biyu ko uku gaskiya mashinan sun kai hamsin ma ko ɗari don duka suka tara garin sun hana kimanin zuwa kimanin wata nawa kenan ko shekara nawa da abin nan ya faru za a kai kimanin wata takwas yanzu da wani gari ne binnin gwari kaduna kenan kaduna state mm. ita wannan wace ce a gare ki wallahi mahaifiyata ce to bayan sun kai ku daji me ya faru bayan sun kai mu daji bayan dai suna ta bamu walhalai wahalar yau daban ta gobe wahala wace iri amfani suke yi da mu su yi amfani da mu ta gaba da ta baya da sauran yan uwana mata inda suka ɗauke mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba su bamu abinci ga wahala kuma su matsa mu dole sai sun yi amfani yanzu idan za su zo su wani abu da ku mutum nawa yake zuwa ya neme ka da yake yawa gare su ba mu gane fuska sun aka turo wannan yau gobe ba wannan ne za a turo ba shi ya sa suka goga mu wannan matsalai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to Allah yake ita mahaifiyar ki me ke damunta Allah hawan jini ne yake damunta ta sanadiyar abubuwan da suka yi ta faruwa da ni to Allah ya kiyaye to yanzu me kike roƙon mutane su taimaka miki da shi dan na san gwamnati tana ba ku maganin HIV kyauta na san wannan tabbas gwamnati tana bayarwa me kike bukata yanzu ni dai babban abin da yan uwana musulmi nake son su taimaka min da shi yanzu haka dubura ban iya zama ban iya bacci da daddare ciwo take min tana ruwa saboda sanadiyar abin da ya faru da ni a taimaka min dan Allah a mana aiki dan Allah taimaka min kuma da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hajiyari masima tambara ina kwanci yanzu ta da ni ta turo min wata bidiyo ta ce min wata yarinya na shiga na gani to yarinya aski ya zo gaban goshi hajiyari tambara ta ɗauki yaunin kominki ta ɗauki yaunin kominki wani gari ne kike da wani layi za a kiraye ku kuma wa za a ce a ina ne kuke ina ne gidanku wa sunanki hajjari matan bara sai an yi afel bidiyo mun yi afel bidiyo fas a ni da ke na ganki da ido na na gan dalle lalle za ta tura miki asibiti za an doke wani ku na komi da komi har ya hajjari masi da tambara ga ta nan ya alƙali ita doke wani ki komi da komi da komi ni ban ne a cuce mu eh akwai wanda zai su ce wani sun santa ko kaza da kaza sai ita da kanta mun yi a fil biyu na gani fas a fas ta dauki yaunin ki komi da komi da ke da mahaifiyarki insha Allah kuma sai kun samu laya an kun warke ras tukwana mun gode Allah ubangiji saka da Allah ubangiji ya kara mata ya kara mata tausayi Allah ubangiji kara mata nisan kwana kuma Allah ubangiji ya sa kuma ku warke Allah ubangiji ba ku lafiya su kuma sun irin wannan aikin Allah ubangiji Allah shirki akwai magana babba akan kes din wannan mara lafiya Ah, ina son mai magana domin ya ce akwai wadda ta ɗauki nauyinta ni kuma ni nake da alaka da mata ni zan hada shi da ita ya yi magana da ita in hada su su video call duk abin da za a yi taimako da za a yi da duk wani abu da za a yi insha Allahu ya ce an ɗauki nauyi saboda haka kumin tagin Hassan makeup a cikin wannan bidiyon don girman Allah a nema ma wannan marar lafiya a nema mata magani don Allah ku taimaka mata don Allah